Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a maza da mata masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin mu duba mu gani na wannan rana ta Talata goma sha shida ga watan Janairun shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka da buwaya da ya yarda ya amince ya sake sada mu da ku a cikin shi wannan shiri na wannan rana. Muna ci gaba da roƙo zuwa ga mahaliccin kowa da komi yarda ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya kuma ganar da mu ƙarya ƙarya ce ya yarda mu nisance ta ‘yan uwa ‘yan Nijar maza da mata a duk inda kuke a faɗin duniya muna muku jinjina ban girma sakamakon namijin ƙoƙarin da kuke kawowa domin maido da tafarkin demokuraɗiyya a cikin wannan ƙasa tamu mai albarka sakamakon addu'o'in da muke yi ba dare ba rana domin ƙasarmu ta zamana lahiya sakamakon faruwar wannan al'amari na 26 ga watan Yulin da ta gabata wanda a sanadiyar shi suke nan suna ci gaba da yin garkuwa da zababben shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazum da kuma iyalan nasa abin da ya kawo tsaiko wajen ci gaban harkokin arziki a cikin wannan ƙasa tamu mai albarka duk da irin halin da Nijar ta shiga mutanen nan har yanzu dai suna ci gaba da dulmiya. A wata ranar 20 ga watan Janairun shekara ta 2020 da ta gabata lokacin nan shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazum na rike da matsayin ministan ƙasa ya kai wata ziyarar gani da ido domin jinjina ma wasu rukunin mutane ƙarƙashin ƙungiyar nan mai zaman kanta da ake ce ONG Norway wacce ke gudanar da wani aikin kare muhalli ta hanyar tanadar wurin nan da ake ce ma reserve thermic tintinma inda ke da kwai dabbobin daji waɗanda suka haɗa da su gada da su balewa wagga wadda ake kira da suna maina da dai sauran nau'in dabbobi wanda samun irinsu mawuyacin abu ne a faɗin wannan duniya tamu sai a wurare ire-iren waɗannan. Da kuma wani wuri shi ma wanda a turance ake ce ma Reserve Natural National Air Etenere. Wurare ne da ke da kwai abubuwan al'ajabi tsawon miliyoyin shekaru. Wajen shekara ta kai miliyan ɗari da talatin saboda akwai burbushin gawayen wasu halittu da suka rayu tun tsawon zaman nan wanda ake ce ma zamanin Neolithic. Sakamakon binciken da masu ilimin gano birbishin halittu da ake ce ma archaeolog suka yi a waɗannan wurare inda ke da kwai har da ma wasu kabarbiran mutanen wansu ya kai wajen 182 akwai namomin daji kamar yadda muka bayyana muku da wasu tsuntsaye da dai sauransu zabbin nan na daji da abubuwa da suka yi kama da haka to in aka game jimillar wannan wuri da aka tanada shi wanga na tuntun ma tun wajejen shekara ta 2012 aka yi takardu aka tanadar da wannan wuri domin a ci gaba da kula da shi shi ya ma aka saka zunzurutun kuɗi da yawansu ya kai miliyan kuɗu na Ero. shi kuma wanga eh, reserve natural a tenere wanda ta kamo tun daga wajejen ifirwan kai ka taho har wajejen cintabaradan kai har wajejen ingila in ka zo za ka gani akwai burbushin halittu da suka rayu tun tsawon zaman nan an yi ma wannan wuri takardu na musamman aka ɗauki ƙudurin doka na a kare wannan wuri a wajajen shekara takwas. duk wanga abin alheri da aka yi bai fuskanci wata matsala ko guda ba ana nan ana tattali ana tanadi to amma yanzu mun ga bayyana wata wasiƙa daga mutumin da suka kira ministan ruwa mai kula da muhalli ya nuna amincewa shi ga mutumin da ya rubuta mai takarda wanda suka nada a matsayin ministan man fetur da arzikin ma'adanai cewa ai ya amince waɗannan wurare to a ba da izinin a gudanar da bincike shin da gaske ne za a yi bincike na neman arzikin ma'adanan ƙasa ko kuma me za a yi wa za a ba shi dai abin yana daban mamaki yana daban al'ajabi shi ai abin da ake gudu kamar a yi abin da za ya saba ma doka da oda abin da ba a so Ayi abinda abin da gobe za a komowa ana cizon yatsa waɗanga mutane da gabas tabbace ma su zo su battalar da wannan abu gaba ɗaya baki ɗaya jingina za su badawa waɗanda za a ba farmimi ne kin shin wajen gudanar da nasu bincike lallaɓowa za su yi su hallaka mana namomin dajin mu na tarihi kwashe abubuwan za su gawayen dinozor kin mi za su Allahu a'lam ba mu gaugawa cewa ga abin da za a yi amma dai tabbataccen zance ya kamata a buɗe idanu da kunnuwa a zan saurare idan ba a manta ba irin wannan al'amari ya taɓa faruwa wajejen ingal da ma'aikatan magajin gari ta birnin ingal ta gabaci wasu ekoki ɗaruruwa ta so ta saida ma wani kamfani mallakar ƙasar Amerika ya gudanar da wasu ayyuka kowa ya gani yadda ƙungiyoyin kula na jihar Agadas da masu rajin kare demokuraɗiyya da mutanen Ingal yadda suka hito suka yi tsayuwar gwaman jaki suka ce a tare a agaza za a yi karen aiki za a battala wannan magana ta kwaɗa ruwa. To yanzu mutane a fasa Nijar gaba. Wai a bar takamar waɗanga mutane a'a wai su sojoji ne babu wanda ya iya musu magana babu wanda ya ce musu a'a mu haɗi mu sabke daga kanmu yin shiru tamkar mun amince ne kenan wanga wuri wanda idan aka dibi girman shi ya kai kwaɗin murabba'in kilomita dubu tasa'in da bakwai mil kilometer kare a turanci me za a yi cikin wanga wuri kukan da muke ga a zo a battala mana duk wani abin da kasan mu da. akwai wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Jean volantar pour l'Environnement. Kamar matasa ne masu aikin sa kai, ba don kumi ba domin su kare muhalli. Kowa ya gani a wannan lokaci da suka tashi, suka yi abin da ake kira petition, neman yardan mutane, suka kaɗa ƙaraurawa domin duniya gaba ɗaya baki ɗaya da ƙungiyoyin duniya masu kare muhalli su tashi tsaye su san abin da ake yi. domin su kawo musu ɗauki game da irin waɗannan abubuwa da ake na battala muhalli. To ina kuke matasa, ku ne 'yan gobe. Wagga hukukuwa da ake takuce, kun ji wuraren gafa wurare ne waɗanda suka yi ɗaruruwan shekaru, miliyoyin shekaru. Ba a battala su ba, ba a hanci kalar da su ba, ba a walakantar da su ba. Sai zamanin babban dogarin kwa da shugaban ƙasa da shi da telekomandikin shi shin wai har ina waɗanga mutane za su tsayawa sun amshi dala biyu sun yi ƙwaryar tarbace sun yi ƙwace babu abin da ba su yi ba jama'a kun hito an yi amfani da rashin fahimtar ku wasu an yi amfani da su kun hito kuna labusan nono magana ƙasa ta ƙasa ce da sauran yau duk kun yi eclipse kun ɓace saboda an muku matsan lemun tsami kuma bisa wanga dandali sai da muka gaya muku yau gashi ranar ta zo ba batu ba labari an kare da kushi kenan sun dindin ma dindin waɗanda suka ci shinkafa sun ci waɗanda suka ci kafa kaza sun ci shin ku matasan Nijar zama za ku shi kenan ɗan ku ci ku bamu shi kenan babu wani tunani babu wani nazari ba adibin wai abin da gobe za ta kawo shin wai da ake cewa yara mai yan gobe shin wai su matasan Nijar shi kenan ba iya komi ba sai bacin juna kai mutanen ga da kenan suna cin su babu baka wallahi wata rana tsufa za su yi kuma kun ji abin da tsufa ce ma mutuwa ke Allah sauri gare ki ki bar da dan adam ni na san maganin shi saboda wata rana za a kai ina gurgure shi sannu sannu za a kai matsayin da da ran shi ma ba iya komi yana ji yana gani yana kuma saurare sai dai ya kallo shin matasa in ba mu tada ku daga kwana ba in ba mu gane muku hanya ba yanzu wata rana haɓacin mazafi mu dai ba mu fatan mu kasance cikin sahun lattija wanda matasa za su kuka da su gobe su ce ba mu gaya musu ba mun ha gaya mu menene za a yi wa za a yi da shi Sai da wa za a yi jingina za a wa? irin abin gane da aka so a yi ingal mutane suka tashi suka ce sun kiya menene Allahu alam da wannan muka zo ƙarshen shi wannan shiri na wannan rana sai lokaci na gaba idan mai girma da ɗaukaka ya yarda.